هذا ما توعدون ليوم الحساب wannan shine alkawarin da aka yi maku ya ku masu jin tsoron Allah na daddaɗan sakamako ranar alkiyama akan ayyukanku na ƙwarai da kuka kasance kuna aikatawa a duniya